بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bashi da yardar Allah mun sake dawowa domin ci gaba da karatun da muke a wannan masallaci na Anas bin Malik a nan Bauchi daga littafin nan na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadithul ahkam a cikin wannan littafi mai albarka al-muharrar fil hadith wanda al-imam al-muhaddith Muhammad ibn Abdul Hadi muhammad ko ibnu muhammad Abdul abdulhadi ko al maqdisi allah ya masa rahama ya wallafa muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mun yi ta karatu tiren tiren har zuwa hadisi na 138 yau za mu tashi 139 da yardar Allah kafin nan ina ƙara nanata muku albishir da na gaya muku kwanakin baya na kammala aikin fassarar wannan littafi gaba ɗayansa dukan waɗannan hadisai dubu ɗaya da ɗari biyu alhamdulillah an fassara su gaba ɗaya dubu ɗaya da ɗari uku ko dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da biyar an gama aikin su zuwa harshen hausa kuma an gama aikin abin da ya rage kawai yanzu shine a buga kuma da yardar Allah za a zo a raba su kyauta kamar yadda kuka samu adadi na larabci wanda aka yi ta kawowa bayan Allah wannan ya sai kwafi kaza wannan ya bada dauki nauyi a buga kwafi kaza aka zo aka yi ta rarrabawa waɗansu a nan bauchi waɗansu ma a nesa sun samu yanzu kuma wani bawan Allah ya ɗauki nauyi an gama wannan aiki abinda yanzu ya rage shine wato a samu wato ƙarin tallafin da zai sa a biya kuɗin masu bugawa wanda su kuma muna so za mu buga kwafi dubu ne a bugun farko wannan kwafi dubun kuma zai ci naira miliyan uku ne a kowane ɗaya zai tashi a kan naira dubu uku haka ne ko? kaga yayi sauki sama da ma wanda aka yi na larabci zalla ah, saboda na larabcin ah, irin wannan ya zo kowane ɗaya ma sama da naira dubu biyar ne wanda aka sayo shi daga masar to na tabbatar idan wani ya ji wannan saƙon zai iya ɗaukar nauyin buga wannan kwafi ko ma a buga sama da haka yawan adadin tallafin kuɗi da muka samu yawan adadin wanda za mu buga kuma duk wanda yake so yana iya cewa zai buga kofi kaza sai a gaya masa farashin sai ya sa a buga sai a raba za mu ci gaba da yin haka kuma wannan bugun da yardar Allah zai zama tsari ne wanda aka yi ta yanda ga larabcin a gefe kuma ga hausan a gefe kowane ɗaya haka zai haka in ka same shi baka bukatan sai ka samu na larabcin sannan kuma kowanne ga fassararsa a gefe in Allah ya so muna fata Allah ya mana muwafaka sana'a ko kuma 'yan ta'aliki kaɗan-kaɗan da aka yi a ƙasa gwargwadon duk inda ma'anar bata fito fili ba akwai ɗan ta'aliki da zai ƙara sharhi daga baya kuma Allah ya so shi kuma wannan na sharhin da muke na larabci in Allah sa ya kai wata gaba shi ma sai ya fito ina sa ran da yardar Allah muka gama kitabut tahara za mu fitar da mujalladin farko sai a buga shi sai ya zama ɗaliban ilimi su fara samu Allah ya mana muwafaka haka yanzu a karanta hadisi na 139 da kuma zuwa abin da ya kai zuwa ƙarshen babin da muke ciki babul haid na'am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المهيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه وقال أبو داود وهكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة وقال ابن السكن هذا الحديث مختلف في إسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا وخالفه ابن وخالفه ابن القطان وصحح الحديث وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه وقال ابن مهدي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصححت wannan darasi shine darasi na 49 yau ɗaya ga watan zulqa'ada shekara ta 1444 bayan hijira 21 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya hadisi na 139 wa an anas ibn malikin radiyallahu anhu anna yahuda kanu idha hadat al-mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyut فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيط أنس بن مالك الله يقاري يردا غريش يجي أن اليهود كانوا إذا حضت المرأة فيهم yahudawa sun kasance idan mace a cikinsu tana haila lam akiluha ba sa cin abinci tare da ita wa lam jami'u fil buyut sannan ba sa tarayya da ita a cikin gidaje fasa'ala ashabun nabiyyi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama akan su kuma yaya za su yi da mata idan suna haila fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da ayar da take nuna hukunci dangane da mata idan suna haila Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayanka dangane da hukuncin haila na mata ƙul ce da su amsar ita ce huwa azan lallai jinin haila cuta ne fa'tazilun nisa a mahir don haka ku ƙaurace wa mata wajen saduwa a yayin da suke haila ila akhirin aya har zuwa ƙarshen ayar faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su bayan zuwan wannan ayar isna'u kulla shai, komi ku yi tare da mata ba irin yadda yahudawa ke yi ba illan ka sai kawai abin da aka hana ku a cikin wannan aya shine jima'i rawahu muslim alimamun muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na 140 wa an aishata radiyallahu anha qalat an karbo daga nana aisha Allah ya kare yarda ga nana aisha tace kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama min ina'in wahid na kasance ni da annabi sallallahu alaihi wa sallama muna wanka tare a cikin mazubin ruwa na wanka guda ɗaya Kila na junub duk da cewa dukkan mu biyu muna da janaba wa kana muru shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kan umarce ni a yayin da nake haila in rika yin kunzugu fa yubashiruni sai ya rungume ni wa ana ha'id alhali ina da haila wa kana yukhriju ra'sa wa kana yukhriju ilayya ra'sahu wa huwa mu'takif ya kasance a yayin da yake itikafi a masallaci ma yakan miƙo mun kansa daga cikin masallacin kansa kuma ya fito zuwa waje ta tagar masallacin fa aghsilhu sai in wanke masa kan wa ana ha'id alhali ni ina da haila muttafaqun Alai, wannan kuma bukhari da muslim suka rawaito wal lafdhu bukhari lafazin nan na imamul bukhari ne hadisi na uku na ɗari da da arba'in ɗaya kenan wa radiyallahu anhuma shi kuma an karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya yadda ga Abdullahi da babansa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib an annabi sallallahu alaihi wa sallam riwaya ce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ladhi ya'ti wa huwa ha'id akan hukuncin wanda ya yi jima'i da matarsa alhali tana haila qal cewa annabi sai horonsa shine ya tasaddaqu bi dinar aw nisfi dinar zai bada sadaka ne da abinda ya kai dinari guda ko kuma rabin dinari rawahu ahmad al-imamu ahmad ya rawaito wa abu dawud wa ibn majah wa wa tirmidhi imamu ahmad da ashabu sunan suka rawaito haka Alimamul hakim ya rawaito kuma ya inganta shi wa kala abu dawud al’imamu abu dawud bayan ya rawaito sai ce wa haka zan riwayatu sahiha wane ita ce riwaya da ta ingantan kala wadda a cikinta an ce dinarun aunis dinar, ya yi sadaka da dinari ko rabin dinari amma riwayar da ta zo ya ta saddaku bi dinarin wa nisfi dinar ya yi sadaka da dinari da rabin dinari ita bata inganta ba sai wanda aka ce dinari ko rabin dinari wa rubama lam yarfa'hu shu'ba yace a wata riwayar zaka je shu'ba baya nuna hadisin marfu'i ne yace hadisi ne da ya tsaya daga Abdullahi dan Abbas wa qala ibn Sakat hadha hadithun mukhtalafun fi isnadihi wa lafzi ibn Sakan cewa wannan hadisi akwai saɓani dangane da isnadinsa kamar yadda akwai saɓani a kan lafazinsa wala ya sihu marfu'an amma hadisin nan bai inganta ba in an ce daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa khalafa ibn al-qattan wa sahaha al-hadith amma ibn al shi ya saba masa ya ce hadisin ya inganta wa qad wahima man haka littifaqa ala da'fi shi Muhammadu ibn Abdulhadi ya ce duk wanda ya ce an yi ittifaki akan wannan hadisi da'ifi ne ya yi kuskure ya yi wahami domin ba ittifaki yi ba waɗansu suna gani ya inganta waɗansu kuma suna gani bai inganta ba amma ka ce kowa ya ce bai inganta ba wannan kan ba daidai ne wa qala ibn mahdi qila li shu'ba naka kunta tarfa'u aka ce da imamu shu'ba wannan hadisi ai da kai kuma kana ce hadisi ne marfu'i zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai shu'uba ya ce inni kuntu majnunan fasahahtu ai da ni mahaukaci ne sai na warke don haka a lokacin da nake hauka shine nake cewa ya inganta amma yanzu da na warke a a ba marfu'i bane maqtu eh, ba marfu'i bane mauqufi ne an bayyanta kun ji hadisan nan guda uku mu dauke su gaba daya a cikin waɗannan hadisai hadisin farko na Anas kaji an ce al-yahud ai kuwa san al-yahud sune ahlul millatil yahudiyya ana kiransu yahudu ana nisba ne zuwa yahuda ɗaya daga cikin kakanninsu cikin jikokin annabi ibrahim ko kuma jikokin annabi ishaq wato 'ya'yan annabi isra'il kenan annabi yaku Ya yace lam yuakiluha almuakala shi shine almusharakatu fil akl a ci tare lam yuakiluha bi ma'ana lam yusharikuha fil akl abin da yake nufi shi ne idan mace ta fara haila a lokacin sai a mata buka sai ta koma can ta zauna in an zo cin abinci sai a tura mata ta riƙa ci kamar kare ba wanda zai ci tare da ita kwanonta ba wanda zai ci a ciki sai dai a jira sai a sake fara haila sai a tattare ta ita da ƴar uwarta masu haila duk sai a kai su can sai a rinka ba su abinci daban su ci kar su rinka haɗa hannu da mutane saboda suna da najasa da yace isna'u kulla shay bi ma'ana if'alu kulla shay an nikah bi ma'ana al jima' da ya ce wa lam jami'u fil buyut ma'anansa lam hunna fil buyut ba a zama tare da su kenan lam hunna ba yana nufi aljima'a ba yana nufi wato a abun nan almusharakatu fi mu'amalatil bait da ta tace na junub ma'ana kullu wahidin minna junub aljunub kuma shine man asabatu janaba da ta ce fa'attazir manansa albisu izaran da ta ce yubashiru ni ma'anansa ya tamatta'u bil mubasharati biha bima dunal jima'a mu'takif ismul fa'il ne na alladhi ya'takif al'akif sannan a cikin wannan hadisin kuma da ya ce, ladhi ya'ti imra'atahu bima'ana yujami'u imra'atahu ya tasaddaqu bi dinar dinar shine annakdu zahabi duk kudin da aka kera sulallansa da zinari shine dinar wanda kuma aka kera sulallansa da azurfa shi kuma shine dirham don ya tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar duk abin da ya kai dinar shine kudi na silalla wanda girmansa ya kai 4.25 gram inda ya kai gram 4.25 shine nauyin kowane sile daya daga cikin sulallan dirhami yanzu ba a amfani da su ai sulallan dinar nake nufi kaga in kana so ka auna darajar dinari ɗaya sai ka ce to idan yanzu abun ado na mata na warwaronsu ko wani abin da suke ado da shi na abin waya ko ɗan kunne wanda nauyinsa ya kai gram hudu an gane da ɗigo ashirin da biyar sai ka ce daidai wannan farashin shine farashin dinari ɗaya ke to shine abin da mutum zai biya a cikin abin da wancan hadisin ke cewa waɗannan hadisai guda uku abinda suke cewa a dunkule shine hadisin farko wanda Anas ɗan Malik ya rawaito wanda Imam Muslim ne ya rawaito ko ya ce Yahudawa kafin da kuma bayan zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a tsarinsu idan mace tana haila ta shiga uku tonon silili ne don kowa zai san tana yi sannan kuma za a mata mu'amala mu'amala ta abar kyama a cikin gida sai a yi mata wata bukka wanda kowa ya san nan ɗakin mai haila ce daga cikin 'ya'ya idan sun girma sun fara haila to tana farawa ta san ga inda za ta riƙa shiga sai ta gama kwana bakwai ɗinta ba za ta zo ta sa hannunta a cikin kwano ba don ita ƙazanta ce ba kuma za ta zo ta yi girki ba don tana yin muku girki ba za ku ci ba saboda ƙazama ce ta yi girki sannan kuma lam yu'akiluha in an dafa abinci ba za ta fito ta ci tare da mutane ba yadda ka san a ku ake sa wa kare ko kyanwa abinci a gefe ba zai ci na mutane ba haka ake wa mace mai haila Ka ji matsayin mata a wurin yahudu amma yanzu wani wai ya ji sha'awar wai yahudu su ne abin koyi ko ga wani yahudu suna da wani abin da zai zama abin bankaye a wurin musulmi mutanen da kaji asalin al'adarsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da abin da su kuma suka fara gane a ga wayewa amma mutum yanzu ya zo don tsabar lalacewa har da cewa shi yahudu kuma sune ne abin da za su burge shi ko kuma mata yanzu suna gani yahudawa su ne za su iya kwatan musu yanci kaji abin da da yahudawan suke musu bayan zuwan musulunci ne suka fara takara da musulunci akan su ma bari su sama musu yanci ko kuma bayan matan sun fara gwagwarmaya da kansu gwagwarmayar mata akan samun yanci da lokacin da aka fara feminist struggle sai da ya kai har zuwa 1920 1930 1940 a ƙasashen turawa da Amerika. mace ba kowa ba ce kuma ana zaɓe ba za ta yi zaɓe ba ballantana ita a ce za a zaɓe ta kuma har zuwa yanzu nan a ƙasashe da yawa daga cikin ƙasashen turawa idan aka auri mace ta zama kamar mallakar mijin ne shi yasa za a ce ita in aka zo ba za a faɗi sunanta ba sai dai a ce mrs wane ita sunanta an goge kawai sai dai a ce wane saboda shi ne shi kuma shi ne ita amma ita ba kanta ba ce ita shi yasa ko kara ta kai a kotu tsakaninta da mijin ba za a ce wance tana ƙaran wane ba sai dai a ce wane yana ƙaran wane saboda shi ɗin shi ne ita haka ne tsarin turawa yake haka ne tsarin yahudu yake dangane da mata ba wanda ya sama musu yanci sai addinin musulunci albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yahudu ba su da wani abun koya a wurinka in dai kai musulmin gaske ne duk abin da suke da shi mai kyau to kana da wanda ya fi shi kyau don haka ba sai ka je wurin su ba ma in dai abin da ya shafi al'ada ne da addini abin da ya shafi harkar ƙere kere da kimiyya da fasaha wannan kuma ana iya koyo a wurin kowa ma shi kuma wannan gwargwadon jajircewar ku akan akan bincike akan duniya shi zai sa wannan kuma shi yasa da suka tsaya suka rike duniyar har suka zo suka wuce mu amma duk galibin abubuwan da ya shafi harkar kimiyya da fasaha da likitanci a wurin musulmi suka fara ganin tushen kimiyyar su kuma suka mai da hankali suka haɓaka shi mu kuma yanzu sai mu je ƙasarsu, mu koyo mu biya kuɗi Allah ya kyauta to shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an san a ɗabi'arsa baya koyi da yahudu kuma baya alfahari da su kuma duk in suna da wani tsari sai ya kawo musulmi nasu daban shi yasa da aka ga yadda suke wa mata sai aka zo aka tambaye shi ga yahudu ba abinda suke da mata idan suna haila mu fa to abin da yake yana da muhimmanci sai Allah da kansa ya bada amsa shine ya sauko da ayar wa yas'alunaka 'anil mahid قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah ya ce suna tambayar ka dangane da haila jinin hailar ko kuma wurin gurbin da jinin haila ke fita sai Allah ce ka ce da su jinin haila ciwo ne cuta ce ƙazanta ce don haka ku ƙaurace wa mata a yayin da suke haila kuma kar ku dawo ku kusance su har sai sun yi tsarki wanda ya nuna a yayin da suke hailar ba sa da tsarki sai Allah ce idan suka tsarkaka sai ku dawo gare su ta yadda Allah ya umarce ku hakika Allah yana son masu tuba idan sun yi kuskure Allah yana son masu tsarki idan sun shiga cikin hali na najasa suka yi rashin tsarki to sai su tsarkaka to manzon Allah sallallahu alaihi sallama da yake shine gagara ba da wajen fasaran alqur'ani sai ce wannan ayar da kuka ji ga fasarar ta shine isna'u kulla shai. duk abin da kuka tambaya akan yahudawa ba sai na ce a ci abinci da ita ba ba sai na ce kar a kore ta a gida ba ba sai na ce kar ta yi girki ba ba sai na ce kar ta yi shara da goge-goge ba a'a komi na rayuwa a yi da ita illan nikah ayar abin da take nufi shine fa zilun nisa a fil mahid a wajen kwanciya ne kadai za a kaurace musu sauran abubuwa kuma gaba ɗaya bata da bambanci da sauran mata to zuwan musulunci ne ya ba wa mata gata ya kuma ba su wannan daraja da yanzu a gidanku kowane wata sai mace ta yi haila amma don Allah kana ganewa in ba abun ya shafe ka ba ka san kanwarka tana yi ka san yarka tana yi ballantana mahaifiyarka ballantana in ba harkar ta shafe ka ba ba za ka sani ba ta yiwu har a cikin ramadana ma wata ta sha azumi amma ba za ka taɓa ganewa ba to wannan duk tsari ne na yancin musulunci da ya ba wa mata sai ce suna da darajar da ko ranar sallah in an zo zuwa sallar idi a je da su kaga ranar sallah ma ba a san tana yi ba to wannan shi ne abin da musulunci ya tanadar dangane da hukuncin mace mai haila wato abin da aka hana shi ne jima'i amma duk sauran abubuwa babu bambanci tsakaninta da sauran mata kuma har cikin abubuwa na ibada shi yasa in aka zo azumi ba za ta yi azumi ba amma ba zai hana ta kuma zikirori ba zai hana ta sauran abubuwa ba da mutane suke na samun lada kawai abubuwan da aka keɓe wanda hukunce-hukunce na shari'a suka ce mai haila ba za ta yi ba kaɗai shine ba za ta yi ba ba za ta zauna a masallaci ba ba za ta ɗauki alƙur'ani ba amma za ta iya ta karanta da ka da sauran abubuwan da muka karanta a baya na hukunce-hukuncen mai haila sannan za ta iya tafiya aikin hajji ba bambanci tsakaninta da maza da mata za a je arfa da ita za a je muzdalifa da ita za a je zaman mina da ita za a iya komi da ita abinda ba za ta yi ba kaɗai shine ba za ta shiga masallaci ta yi ɗawafi ba Gaira Allah ta tsufi bil baiti hatta tathuri shi kaɗai aka hana hadisi na biyu shine hadisin da nana Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta take da labari akan yadda al'amarin ya kai na yancin mace da darajarta idan tana haila a cikin gida tace abun ma ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nuna mata wariya wanka ma suna yi tare ita kuma tana haila sannan sukan yi a'a sukan yi wanka tare alhali tana da janaba shi ma yana da janaba kaga janabar ta bata sa an kyamace ta ba sannan kuma yakan rungume ta alhali tana haila ba bambanci da tana haila idan da zaka zo ka ga alakar su ta miji da mata ba za ka taba gane cewa wannan tana haila sai ya ƙaurace mata zauna can ya zauna a nan a'a duk mu'amalar da suka saba na yau da kullum yana yi ta ce har ma rungumin ta yake yi alhali tana haila ta ce amma yakan sa ta sai ta ɗauki wato tawul sai ta ɗaura ko ta sa wani abu na underwear sai rungume ta su kwanta tare su tashi tare su yi wasa tare ba wani bambanci tsakaninta da lokacin da ba ta haila iya bambancin shine ba zai kusance ta ta hanyar jima'i ba idan tana haila ina fata an fahimta sannan ta ƙara bayani da cewa a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake itikafi takan zo ta riƙa wanke masa kai ta ce sai annabi sallallahu ya leƙo kansa ta waje ita kuma sai ta wanke masa kai ita kuma tana waje saboda kun san ai gidan annabi sallallahu alaihi wasallama yana kewaye da masallaci ne kuma yana ta jikin masallacin don haka akwai wuraren da in ka zo ta wurin kana bulla cikin gida zaka zama to ita tana ta cikin gida sai ta zo jikin masallaci ina fata an gane ta yadda kofarsa ne kaɗai yake shigowa masallaci ta wannan kofar saboda ya haɗu da cikin gidansa akwai babbar kofar da kowa ke shiga da fita akwai ƙofofin da suke daga jikin gidansa to ba wanda yake shiga ta wannan ƙofar sai shi an fahimta to da mutane masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama kowa gidansa sai bula wanda yake makwabtaka da masallaci sai bula jikin katangar masallaci sai ya shigo kawai daga gida sai bi shortcut sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce suddu kulla babin ilal masjidi illa baba abubakar ya ce duk wanda ƙofarsa ta haɗu da masallaci in banda babbar kofa ta kowa da kowa kowa ya toshe kofarsa in banda kofar abubakar daga kofar manzan Allah sallallahu alaihi sai kofar abubakar kadai ya fata an fahimta don haka kaga yana zuwa in ya zura kansa cikin gida ne ita kuma sai ta wanke masa kai amma ba zai fita gaba ɗaya da gangan jikinsa ba ita kuma ba za ta shigo masallaci da gangan jikinta ba shi in ya fita gaba ɗaya ya fita daga masallaci mai itikafi kuma ba zai fita daga masallaci ba sai akwai babban uzuri ita idan ta shigo ta shigo cikin masallaci mai haila kuma ba za ta zauna a masallaci ba an fahimta don haka sai ya tsaya daga ciki sai ya miƙo kan sai ta wanke masa ita tana ciki shi kuma ita tana shi ita tana waje shi kuma yana ciki ita tana cikin gida shi kuma yana masallaci an fahimta sai hadisi na uku na abdullahi dan abbas allah ya ƙara yarda gare shi shi kuma cewa ya yi idan mutum an ce fata zilun nisa a filmahil shi kuma mutum sai ya zarce sai ya je ya zake wa matarsa tana haila an hana kusantar mace ta hanyar jima'i lokacin da take haila shi kuma sai ya yi me yasa ya yi ohonsa mantuwa ce kuskure ne ita ma ta mantan ta ita gaya masa ko haɗin baki ne wannan Allahu alamu an dai an fahimta to menene sakamakon haka shine Abdullahi dan Abbas ce Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yayi haka ya dora ma kansa sai ya biya penalty penalty nan kuwa shine sai ya ba da sadakan dinari au nisfu dinar haka in za mu yi abun gwari-gwari nawa ne mafi karancin sadaki a yanzu na masaban malikiya naira dubu naira dubu talatin da biyu to ku buga mana dubu talatin da biyu sau hudu naira dubu dari da ashirin da takwas to naira dubu dari da ashirin da takwas za ka biya idan ka sadu da matarka tana haila shine tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar ko kuma rabin 128 shine nawa naira 64 to shine malamai suka ce waɗansu suka ce ma'anarsa bi dinarin aw nisfi dinar menene bambancin da yace da dinari ko da rabin dinari shin 128 takwas nan zai biya ko kuma dubu sittin da hudun nan zai biya in mun shiga cikin fikin kwaji wannan yanzu dai an fahimci hadisan nan duka hadisin farko imamu muslim ya rawaito akwai kura a kansa babu hadisi na biyu imamu bukhari ya rawaito akwai kura a kai babu sai hadisi na uku shine wanda malamai suka yi saɓani shi wani hadisin ya inganta ko bai inganta ba malamai sun yi saɓani cewa waɗansu suka ce isnadin hadisin ma bai inganta ba waɗansu kuma suka ce matanin wato akwai itirabi a kai saboda ya tasaddaku bi dinarin wa nisfi dinar ya tasaddaku bi dinarin au nisfi dinar sannan akwai kuma cewa shin wannan hadisi maukufi ne ko marfu'i shin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce ko kuma maganar Abdullahi dan Abbas din ne mauqufi ne ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wasu ma suka ce shin hadisin mausuli ne mausuli ne ko kuma mursal ne shin Abdullahi dan Abbas ma da gaskiya faɗi wannan maganar ko kuma a'a tabi'i ne kawai yazo ya ce annabi ya ce don haka wannan iddirabin Ya sa mafi yawa daga cikin malamai suka ce hadisin bai inganta ba shi yasa waɗansu ma har suka yi wahami suka ce an ma yi ittifaki akan bai inganta ba amma dai mafi yawa daga cikin jumhurin malaman hadisi sun ce hadisin bai inganta ba kamar yadda malaminmu Sheikh Muhammadu ibn Salih Al-Uthaymin a cikin sharhin Bulugul Maram ƙarƙashin wannan hadisi ya ce wannan hadisi galibin malaman hadisi ba su karɓi aiki da shi ba ya ce abinda ya sa al'imamu shafi'i kenan ya ce idan in wata alha'idu in wata alha'id inna wata alha’idu laisa fihi kafara babu wata kafara akan don mutum ya yi jima'i da mace tana haila walau sahha hadithu la qultu bihi yace inda hadisin ya inganta da na yi aiki da shi amma tun da bai inganta ba sai dai kawai mutum ya tuba ina fata an fahimta don haka galibin malamai suna gani hadisin bai inganta ba don haka ba za a kafa hujja da shi ba amma malaman da suke gani ya inganta ko kuma ya tabbata suna gani za a yi aiki da shi wanda shi kuma za mu ƙara bayani fa'idoji na fi fiƙihu a cikin waɗannan hadisai na farko hadisin nan na farko wanda ya yi magana dangane da mace mai haila ya nuna mana cewa ashe mace mai haila tana da tsarki gangan jikinta ita dai ba ta da tsarki ne ta cewa ba za ta iya ibada ba don rashin tsarkinta ma'anawi ne ba hissi ba baya nufi tun da Allah ya ce tun da an ce ba ta da tsarki shi in ta taɓa ruwa ya zama mara tsarki in ta tsoma hannunta a cikin ruwa ruwan yana da tsarki ba gangan jikinta ne mai najasa ba ina fata an fahimta sannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace isna'u kulla shay shi yasa yake rungumar mai haila inda mace mai haila najasa ce zai rungumi najasa ne ina fata an fahimta don haka mace mai haila ba najasa ce. za ta yi abinci za ka ci za ta kawo ruwa za ka sha ana fahimta za ka iya taba jikinta za ka iya tsotsan harshenta duk wannan ba na jasa ba ne ina fata an fahimta fa'ida ta biyu ita ce wannan hadisin da ya ce isna kulla shai ya nuna cewa mace da take haila da ita da mijinta duk abin da mijin yake so na jin daɗi a tare da ita zai iya idan na ce duk abin da yake so ina nufi duk abin da yake so in ban da jima'i kadai a sai na wani ƙarin bayani ba wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba ofonsa fa'ida ta uku ita ce wannan ya nuna yadda yahudawa suka takura wa mata a da zuwan musulunci shi ya cece su baka mata ba yan gata ba ne a wurin yahudu duk yanda kake ji suna ta kururutawa yancin ɗan adam yancin mata yancin kaza billahi lazi ƙarya ce wanda ya san yancin mace shine addinin musulunci saboda su sun dauke ta najasa ce kuma sun ɗauke ta liability ne fa'ida ta gaba ita ce muna fahimta da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi akan yahudawa ya faɗi abin da ya saba da na yahudawan har yahudawa suka ji haushi suna protest suna wannan mutum ba wani abu da zai ji muna kai wai sai ya saba mana to dama zai bi naku ne wannan ya nuna addinin musulunci addini ne mai yancin kai wanda baya kwaikwayo a wurin kowa kuma wannan ya nuna dokokin addinin musulunci dokoki ne da suke da autonomy na ba sa bukatar sai sun karbi wani kafin su kwafa shi yasa shari'ar musulunci sunanta islamic law duk wata shari'a da ba ta musulunci ba kuma tana da sunanta amma duk shari'a inda ta musulunci ne sunansa ɗaya kuma ba za a taɓa iya haɗin gambiza a haɗa shi da wata dokar ba fa'ida ta biyar ita ce da muka karanta daga wannan hadisi ya nuna cewa baya halatta haramun ne mutum ya yi jima'i da matarsa tana haila kuma haramun ne ta yarda ko da ya nema kuma haramun ne ta masa biyayya ko da ya matsa kuma haramun ne ta ji tausayinsa ko da ya zama abin tausayi ko da ya marerece ta ce a'a kwalelenka haramun ne kar mace ta ce wannan yana daga cikin biyayya ai biyayya wa maza a'a ba a biyayya wa namiji don a saba wa Allah ina fata ana fahimtar wannan wannan ijma'i ne na malaman musulunci kaf ba wani malamin musulunci da ya saba akan wannan saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid kamar yadda muka karanta fa'ida ta shidda ita ce wannan haramci akan kar mutum ya zake wa mace da jima'i alhali tana haila kowane irin jima'i ne ko jima'i da mutum zai yi kai tsaye skin to skin ko mutum ya yi amfani da kondom ko mutum ya yi amfani da koma menene in dai jima'i ne sunansa haramun ne don haka kar mutum ya ɗauka don ya yi amfani da kondom ya halatta shi ma bai halatta ba ina fata an fahimci wannan yawuwa fa'ida ta bakwai ita ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙulhuwa azan ya ce cuta ce a wancan lokacin ba dole su gane cutan ba su dai tun da Allah ya faɗa sun yarda amanna bihi kullum min inda rabbina sai gashi bincike na zamani na likitanci ya tabbatar da cewa akwai cututtuka masu tsanani a cikin jinin haila masu muni waɗanda waɗansu daga cikinsu ba magani ma daga cikin cututtukan da bincike ya nuna ana samu daga jinin haila akwai da yawa daga cikin cututtuka na STDs sexually transmitted diseases waɗansu a sanadiyar jima'i da mai haila za su ɗauka shi ya ɗauka ya makale a jikinsa sai zai sa wa wata ita kuma ta zo ta sa wa wani ya sa wa wasu matan ina fata an fahimta don ka ta yiwu daga asalin ƙwayoyin cutar da aka samu a jikin jinin ailanda ya ɗauka ne shi kuma zai je ya sa wa wata wata kuma ta sa ya ta yaɗuwa sannan yana daga cikin abin da ke kawo ciwon hanta shi kuma ciwon hanta wani ne za a samu farkonsa daga ƙwayar da ƙwayar cutar da ta fito daga jinin hailan ya ɗauka shi kuma sai ya zama masa ya samu cutar hantan shi kuma ya sa wani ya sa wani sai ta yaduwa amma tushensa sai zama daga jima'i da mai haila ne sai zama kai ka zo ka kamu da ciwon hanta amma kai baka yi jima'i da mai hailan ba wani can da ya yi ya zo ya ɗauko kai kuma ya zo ya sa maka kaga bala'insa kenan bai tsaya akan wanda ya yi shi kadai ba sannan kuma uwa uba yana daga cikin abin da suka fara jawo ƙwayoyin cutar da ƙwayoyin cututtukan da suke jawo karya garkuwar jikin ɗan adam wanda suna daga cikin abubuwan da suka da suka sa ga waɗanda suke gani cutar ƙanjamau ƙirƙiro aka yi suna gani ƙwayoyin cutar da aka haɗa daga jinin haila aka ɗiba aka haɗa waɗanda kuma suke gani ba ƙirƙiro ta aka yi ba suna gani daga cikin abin da ya fara jawo ta akwai jima'i da masu da mata masu haila da kuma luwaɗi na yange suna cikin abin da suka haɗu suka jawo cutar ƙanjamau ta zo mana bala'i a duniya Allah ka tsare mu shi dai Allah ce ƙulhuwa azan. haka in in kunne ya ji jiki ya tsira kawai a kiyaye sawa'un an gano wata irin cuta ce ba a gano ba wala cututtuka sai sun yi ta ƙara bayyana tunda Allah ya ce qul huwa azan Allah ka tsare mu fa'ida ta takwas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulla illan nikah ku yi komi in banda jima'i jima'i a cikin farji kenan to duk abin da ya zama ba jima'i a cikin farji ba ya halatta da yace isna'u kulla shay shi yasa da wannan ne malamai suka ce ya halatta yin oral sex ai na ji mun karanta wannan a baya to haka ba laifi ba ne idan dai har ya tabbata ba zai jawo wata cutar ta wani bangaren ba kuma ya tabbata cewa babu kyama to ana iya yi ina nufi wanda namiji matarsa za ta iya masa wannan babu laifi sun da annabi sun ya ce isna'u kulla shai. to a lokacin da mutum ya zo ya ɗaga hankali matar ta ce ya yi hakuri ya ce sai an yi to ai dama dama gara yi wancan a kan wannan abin ƙyaman. duk da duka dai abin ƙyaman ne fa'ida ta tara ita ce wato yana da kyau mustahabbi ne duk da cewa ya halatta mutum ya yi wasa da matarsa yadda ya ga dama idan tana haila to amma ya kamata a ɗauki matakin kariya shine ta sa onda waya kar ta zauna haka kawai saboda ba a san inda za a tsaya ba saboda tsoron kar a zarce da kuma tsoron kar a ɗauki cutar jinin ko da ba a zarce ba to yana da kyau a yi yadda nana aisha ta ce take yi sai ta ɗauki ƙunzugu ta sa to ita ma mace sai ta ɗauki abin da za ta sa ta yadda ba zai zo kusa da inda allah ya haramta ba fa'ida ta goma ita ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fito da kansa waje kafin na Aisha ta wanke masa yana nuna ashe mai itikafi ba zai fita waje ba sai inda bukata ta tilas wanda ya kamata ya zama abin da za ku gane na fiƙihun wato da ya sa malamai suka ce idan ana itikafi ba a fita kwata-kwata saboda Allah ce wa an antum funa. fil masajid in kuna itikafi a cikin masallaci ka riga ka zo don ka zauna a cikin masallaci ne in dai kaga ka fita waje kana shan iska to ka gama itikafin kenan shi yasa in babu dalilin komi ka fita ka je ka zauna haka kawai kuna ta hira ko ka fita waje don ka ji BBC to ka gama itikafi in ka zo dawowa zaka sake wani sabo ne saboda Allah ce wa antum aakifuna fil masajid in ka zauna a masallacin nan ka shiga kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo ma sai sa a masa dan tanti yar bukka a cikin masallacin a ta baya da matansa ta yadda in zai kwanta ya shiga ciki kar amma ba batun wani je waje ko me in zaka ci abinci ka shiga cikin can in zaka shi yasa in ana itikafi in ka samu irin wannan tantin da ake zuwa wannan yan heman da take da kana iya zuwa da ita a masallaci in zaka yi baccin ka baka so kowa ya kaje ka zauna in kana da wani abun da zaka yi da baka so a yi musharaka ka amma in ka fita waje a'a to ka saba da ka'idar itikafi in ka ga ka fita waje zaka je ban daki ne don babu a cikin masallaci idan a dokar masallacin ba za a ci abinci a ciki ba to ka fita don ka ci abinci ne kana gama lomar karshe ka wanke hannunka sai ka fito don ba a wanke hannu a masallaci amma ka gama ka wanke hannunka kuma ka ɗauko waya kana duba su waye da waye su kai to ka gama itikafi a lokacin saboda shi ba lalura bace da ta fito da kai waje na fata ana fahimtar wannan da kyau ita lalura kaddaru bi kadariha duk abin da yasa ka fita to shi kadai kana gama shi sauran mintunan da suka karu a kai kuma yanzu ba naka bane na cikin masallaci ne amma galibi ana itikafi kaga mutane sun fito waje ka zo ka gan suna ta hira an gama kuma ana yin an jima can sai a koma in za a yi wa'azi to wa'azi ka zo ji kenan dama ba itikafi ka zo yi ba an fahimta sannan wannan yana nuna cewa ashe mace mai haila ba za ta shiga masallaci ba duk malamin da ya ce maka mace mai haila za ta iya shiga masallaci ka tambaye shi cewa me yasa nana Aisha manzon Allah sallallahu yana itikafi kuma yana yi tare da matansa ne amma idan tana haila ba za ta yi ba to kuma ta shigo ma kawai ta wanke masa wani abu zai yiwu ba sai dai ta tsaya daga ciki daga waje kuna fahimta da kyau ne suka ce wannan ya nuna cewa mace mai haila ba za ta shiga masallaci ba wani zai iya cewa to ai wanke kai ne ake bukata wanke kai kuma dama ba za a iya yi a cikin masallaci ba ina fata an fahimta to amma me yasa sauran abubuwan bata taba cewa za ta yi kuma ta shigo ta zo ta same shi ai akwai abin da ba wanke kai ba da za ta iya yi ta miƙo masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci sai ce miƙo mun abu kaza sai ta ce inni ha'id ka manta ina haila sai ce inna haidataki laysat fi yadiki ai halar ba a hannu take ba hannu kan ki miƙo amma ke karki shigo kaga ya fi karfin batun bawa don wanke kai bane kawai saboda ba sa shiga masallaci idan suna haila don haka kar mace ta shiga masallaci idan tana haila idan kuna da makarantar islamiyya akwai azuzuwan da a cikin masallaci ake yin su to duk mace mai haila kar ta shiga sai a ce ta su zauna a haraban masallaci haraban masallaci ba cikin masallaci bane suna iya zama ya kamata mu koya wa yara su gane wannan ladabi ne na girmama masallaci cewa mace mai haila ba za ta shiga ta zauna a masallaci ba kamar yadda mai jaraba ba zai shiga masallaci ya zauna ba an fahimta an samu cewa akwai sauki akan mai janaba zai iya yayi alola shi wannan mun karanta a baya shi ma saboda an samu asar ne zai iya yi alola in ya shigo to janabar ta dan sauka ta yadda zai zo ya yi bukatarsa sai ya fita amma ita mai haila ba wannan a kanta to sai kuma hadisinmu na abdullahi dan abbas malamai sun yi saɓani akan hukuncin wannan hadisi waɗanda suka ce hadisin ya inganta kama al'imamu ahmad da ya inganta shi da shi da waɗansu cikin magabata kamar abdullahi ɗan abbas inda shi ya kawo maganar kamar alhassanul basri kamar Sa'idu ibn jubair da katada da auza'i da sauran almajiran shi abdullahi ɗan abbas suna da ra'ayin cewa wannan hadisi yana aiki don haka duk wanda ya yi jima'i da matarsa tana haila sai ya biya wannan taron zai tuba wa Allah kuma zai yi kafara kafarar ita ce ya biya wannan kuɗin idan ya sadu da matarsa tana haila to amma a wajen aiki da hadisin ne sai waɗansu suka ce to me yasa yace tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar sai suka ce ma'anarsa shine idan yayi jima'i da ita a farko farkon lokacin da ta fara haila lokacin jinin yana da tsananin ƙarfinsa, da tsananin kasancewarsa azabin to a wannan lokacin sai dai ba da dinari guda naira dubu ɗari da nawa da ashirin da takwas idan a irin kiyasin yanzu ne to wannan jima'i da ya ja maka wannan kuɗin da ya fi ƙarfin kuɗin sadaki ya kaga kai ma kasan san sai ka idan kuma an je kwanakin ƙarshe-ƙarshe ta yadda jinin ya rage ƙarfi tana kusa da gamawa to sai ba da nisfu dinar dubu sittin da hudu kenan shine ma'anan dinar aunis ku dinar waɗansu malamai suka ce a'a idan da gangan ne ya tasaddaku bi dinar idan da kuskure ne ya manta ne nisfu dinar ina fata ana fahimta wannan kuɗin wa zai biya shi mijin ne zai biya ko har da ita a'a shi zai biya saboda shi ya jawo ai ina fata an fahimta shi zai biya to wani a wurin malaman da suke aiki da hadisin kenan sauran malamai su kuma saboda sun ci hadisin bai inganta ba ko saboda bai da karfin da za a kafa hujja da shi suka ce al'asulu bara'atu zimma ka dora wa mutum ya biya abu kaza babu shi sai in an samu ingantaccen dalili tunda kuma na dalili bai inganta ba me za ka ɗora masa kawai shi ne je istighfari Allah ya hana shi kuma ya aikata abin da ya hana Allah ya hana don haka kawai je tuba kar ya ƙara amma ku riƙa gaya wa mutane taron nan zai sa su yi hankali almamu shaukani ya ce wannan shi ne maganar jamahiru salaf ra'ayin nan na biyu kenan sannan kuma fa'ida ta ƙarshe ita ce mu fahimci yadda magabata na ƙwarai da kake je ake cewa mu yi koyi da magabatan nan ka ji yadda magabata suke da tawadu'un karɓan kuskure ta yadda mutum har ma ya zagi kansa saboda kuskuren da ya yi alimamu shu'uba fa aka ce ah, ka ce wannan hadisi maƙufi ne ba zai aiki ba to ai da kana inganta shi sai ce ai daɗin ni mahaukaci ne ku lura da kyau don Allah ku kwatanta da malamanmu na zamani yanzu mutum da ya faɗo na abu ba daidai ba sai aka zo aka ce masa da ka ce ka zafa ko ya yi faɗa ko ya ce ku ne ba ku fahimce shi ba ko ya wasu kame-kame ko ya ce ai daɗin kaza a kawai da ba daidai na yi ba yanzu kuma na gano daidai ɗin sai ya tuba ga Allah ku kuma ya nemi uzuri gare ku saboda idan kun ji magana ta da kar ku je gaban Allah ku ce ya ce saboda yanzu ya gaya muku daidai din su magabata haka suke Ya in ni kuntu majinunan fasahatu da ni ma hukaci ne sai na warke bi ma'ana cewa da ne wannan hadisi ya inganta hauka ce mutum babban malami irin haka ya jingina wa kansa wannan to don Allah zai ji haushi don kai ka ce masa yayi kuskure shi da kansa fa ba kawai ya ce na yi kuskure ba sai ce na hauka ma nake yi wannan ya rage masa daraja ko ya ƙara masa mutum kullum ya gane cewa don ka gano ka yi kuskure a jiya yau ka zo ka ce jiya kuskure na yau na gano daidai ɗin wallahi ba abin da zai ƙara maka sai ɗaukaka kuma ɗaukaka ta musamman ita ce ɗaukaka a wurin Allah ko da mutanen za su rena ka su ce ashe ma jiya bai iya ba yau ne ya iya menene a ciki dama aikin nan na Allah ne kai wakili ne don haka ka mayar da daidai din zuwa ga Allah kai kuma ka ce kuskuren naka ne Allah ya sa wannan nasiha ta mana amfani wannan kuma ya nuna mana yadda magabata suka cancanta mu yi koyi da su shi yasa zaka ji ana ce salafiya salafiya A ai koyi da magabata saboda ba ma da waɗansu da suka dace zo mana role models sai waɗannan magabatan duk cikin tarihin wannan al'umma ba za ka taɓa samun mutanen da suke da daidaiton al'amura irin waɗannan ba shi yasa ba mu da kamar su shi yasa zaka ji mun ce sai abin da magabatan mu suke kai haka muke fata Allah ya sa mu rayu kuma akan wannan muke fata Allah ya karɓi ranmu Allah Ubangiji ya karɓa mana daidai ya kuma gafarta mana kuskure abinda muka yi daidai Allah ubangiji ya sa ya amfane mu wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh